بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فإن تباينا
أنا هاي زين ko إيه أو على هيزين ko kuma a bisa rabu guda biyu wato shi kasar domin da muka faɗa hakan iya zuwa za a yi rabo a sami rabon ka ba wa wani wannan bangare guda ne kamar masu sai sulusi wannan wani bangaren ne kamar masu sai sulusi نعم wannan masu nufi ya zama duk ka ba wa masu rabon da mai nufi da wasu nufi a sun dace da da shi da masu rabon kila mutum uku ne ka ba su uku ko mutum biyu ne ka ba su biyu ko mutum ɗaya ne ka ba su ɗaya ko shi mutum ɗaya ne ko mai ka ba shi ma ya zai dace نعم amma ya zama wani kuma ɗaya da cikin rabon wanda in ka ba su kamar akwai ahalin da dufi su kuma ka ba su rabon da ya dace da su مم.
kaga haka an samu kasari kenan ala hajjibin kasari ne aka samu amma yanzu karabo ɗaya ne da za a iya samun kasarin kuma ya zama raboji ne magadan da kada a samu bangare biyu wanda bai dace da su ba مم.
rabon misali ma'abokan turmiji su su hudu ne ka ba su uku kada bai dace da su ba ko samu ko kuma ma'abokan turmiji a ce mutum biyu ne ka ba su ɗaya نعم a rashin ya bai dace da su ba ya kasance نعم
amma ma mutum sun sun ce a ce mutum ɗaya ne kuma ka dace ka ga dace wannan ka ga an samu kasar alhaji shi نعم shi ne zamu bayani
نعم shi kansa an ka samu kasaran ma zai iya zuwa kasaran ya zama tabayi ne مم.
amma mutum yanzu mutum hudu ne da wasu uku kaga an samu kasari amma kuma kasaran na tabayi ne نعم za a iya samun kasari kuma har ila yau na tawafu amma a lokacin a ce mutum shida ne ka ba su hudu kaga tawafu ce a cikin kasaran ne aka samu kuma har ila yau kasaran na tawafu ce نعم shi ne bayanin da zai da ba ka sani na guda biyu a cikin ba a samun tanazuli da tadawuli wannan an samu a yare da guda إيه نعم فإن تباينا sai da aka samu kasani ala hayyi ne na mai tarbo biyu kuma sai Allah ya yi aka sani kuma tabayini
نعم وتباينت رؤوسهم kuma da kuma kawunan su wata wata ya tabayini ya ilahi
فثلاث زوجات kamar yadda aka mutu aka masa lafiya wajen mata ya guda uku نعم kaga rajatin ne suke so ربي rubuci نعم
kaga daga kuɗi ne نعم su kuma su suna ne su uku سوء نعم to
وشقيقتين da su kai guda biyu نعم su kone suke so shiga guda biyu suna da wani ثلثان
eh نعم
sai wa kuma
نعم ضربت ما حصل من أحدهما to to to yanzu ka ga tsakanin wannan da wannan rabon ta bayan biyu إيه
eh نعم tsakanin biyu da uku ta bayan biyu نعم
tsakanin uku da hudu ta bayan biyu مم.
tsakanin uku da biyu da uku ta bayan biyu نعم kaga kowane hali an samu ta bayan biyu مم.
rabo an samu ta bayan biyu kai an samu ta bayan biyu kai da kai an samu ta bayan biyu kai da rabo an samu ta bayan biyu نعم rabo da rabo an samu ta bayan biyu نعم shine fa in ta bayan rabo ta bayan rabo ta bayan نعم shi halin ya ta bayan مم.
tsakanin kai da rabo an samu ta bayan تبين tsakanin kai da kai an samu ta bayan تبين نعم biyu da uku ma ta bayan نعم kaga ala ayi halin kowanne ta bayan مم.
shi ne abin da yake magana نعم ضربت ما حصل من أحدهما في yadda da الآخر abin da ya- ya samu aka samu daga ɗaya a cikin ɗaya Mhm.
kaga uku sau hudu أيوة.
sha biyu kaga jirgin kenan نعم goma sha biyu ko مم.
sannan
نعم في المسألة sun mazan matsala da yi sannan sai ka buji a cikin matsala kuma نعم
yanzu wannan tsakanin wannan da wannan shi wata bayan sai ka ce biyu da uku bajiyar shida ko نعم shidan kuma sannan ka buga a cikin matsala نعم a ila yau shida cikin shekau shi sha biyu ko نعم نعم kaga kaga nan bajiyar shida sha biyu kenan ko مم.
a biyu sau shida بوجيه bajiyar sha biyu مم.
ko مم.
sannan kuma ya zama nawa muke buga ne sha biyu ne muka ce ko مم. ده شده بقى shida ba مم.
yawwa kaga sai ya zama bajiyar sha biyu ko مم.
biyu ce za ka ajiye ka kwaya مم.
ko نعم ko kuma ne
إيه شده sai kuma wannan waitin kuma مم.
ko إيه kaga waitin ka zama su tabra daya saba'in ta na'am saba'in da biyu ta na'am
ka zama ana ta zama saba'in da biyu na'am abin da za ka samu kame yake na'am wa fi tawafuqihima to shine wannan shine abin da za ka raba shi na'am na'am abin da shine mai bayani mm kaga shi za ka zo ka raba a me yake da suna suwa suwa ne ba da haka ce salatu Za ka raba.
salatu kula da jawzat maujatu Mm.
mata uku ne suke nema rubi rubi mm su kuma waɗannan suna neman shagigatayni suna neman sultan sultani ko na'am da shi ne to kaga kun haka ne a bayan wannan ba ko wani mai rabon kuma yana yi shikenan suke na masu rabon eh to kaga yanzu in kace sultanin saba'in da biyu nan
ana su inda biyu kaga nan da ya a nan kuku ko inda su ba kuku cikin nan da ya yi biyu ko biyu na sha biyu kuma kudu shida kenan biyu uku ko kaga hudu kenan ashirin da hudu kenan ashirin da hudu kenan ko sultani yawa eh Eh?
24 ne sultani eh kamar arba'in da takwas suna da kayan eh da shi ne don ka bada arba'in da takwas sultani shura shura nawa 24 shura ashirin da hudu ashirin da hudu su kuma waɗannan suna neman rubi rubi mm
ko mm kaga misali in saba'in da biyu ce muna neman rubi ta nawa ne zai kama kaga hudu sha takwas sha takwas ne ko hudu cikin bakwai shura shura uku kenan mm hudu cikin talatin da biyu sha takwas haka Ba- goma sha takwas ko na'am shi ne ne shine rubi shi ne rubuci mm domin sharan nawa muka samu ashirin da hudu 24 eh a ga wannan zaka za su ba wani sun da masu cin ma bakiya
babu eh eh bai kawo ba salatu zaujatin wata gigatayni
da shi ne rabon da zai kama ya cikin wannan rabon ya kamata a ce akwai wani kowa asirin da zai ce ma bakiya Hmm? haka lan zauje tun ne mm wasu ki kaini ko wasu ki kace ne shaki nan shaki kashe ne yace
kai abin ne yake ganin kamar kamar akwai yara ba
nan shaki kashe ne yace
arziki kai ne na'am eh arziki kai ne na'am
eh zai zama ciki kai ne a ga ciki kai ne a nan wajen rabin ma da muke magana a ganin tun ba ma daga uku da hudu ba ne kenan na'am magana da muka magana ka ga su waɗannan su uku su su uku ne eh to na'am ka ga daga rubi ne muka ce rubi ne muka ce eh ka ga me za ka ba su a cikin rubi ba ɗaya ba eh ɗayan ka ba su aika ba ne na'am a cikin ku su kuma waɗannan su su biyu ne ma ba ke da su eh uku ne na'am in ka ɗauki uku ka ba su su ma mene ne su ma ta bayi tabayi na'am to a hakan ne shine rabon da aka yi na'am
in ka ce cikin da kenan ka ga su gane dama dole za mu eh gyara ne a wajen ka shi za ka rasu na ɗaya ji yaran mu ne na'am sai da haka wannan biyu da uku za ka ce kaga ba zai shida kenan na'am shi da kuma zuma zuma zuma da alaji ka ga zama nawa ashirin da hudu kenan.
na'am to na'am ba zama da wadahun kenan ba Eh, ba ashirin da hudun nan shine za ka raba na'am kaga su waɗannan suna neman rubu'i su
mata mata Mm.
suna neman rubu'i kaga Na'am.
shida ba shida shida cikin ashirin da hudu shine rubi shida shida shida shine su ne rubu'i ba na'am in ka ba su shida su su uku kaga kowanne bibi kenan ya dace da na'am kaga a cikin ashirin da hudu shi ranar ruwa sha ta ko za ka takwas sha takwas ne shine waɗannan za ka ba su su na'am kaga kowanne zai ɗauki tara tara ne na'am shi ki kai ne kanka na'am shi ne abin da za ka raba na'am na'am yara ne ba shi shi kaɗai ne ba shi kai ne shi kai ne shi ka raba ne shi ya rabuwa wancan na'am Eh,
na'am wa fi tawafuqihima a cikin tawafukin tawafukin su kaga wannan kasarin da aka samu a ta bayi ne na ta bayi ne yawa domin kowanne da ka bashi da ka bashi da man sai ta bayi ne na to shine da yana wannan shine abin da idan kuma tawafi ya ka samu a kasarin ba ka ci tsaye banatin kamar su ba nata da yaye mata guda tara ka ga mace so sulsani
sun gani na daga uku wasu ta ta ashikai da kuma su tafi ake kai tati ko siti
sittati
tati ake kai eh ta ta ashika suwa kenan
shagigai jiga guda shida wa mata ko maza mata ce a maza ki eh maza ki saboda
sittati mata eh mata ko a duk wani duka da yanda kada sai ja kara ne eh wannan misalan ita ce a wadda wadda muka ce ai mata suna daura rawani maza kuma suna ne daura huluna suna sa huluna na'am na'am a wannan matsalar lissafi daga daga uku zuwa tara na'am shi ne inda wa'annan suke sa kamar da makaranta a makama wannan shi sa barajiyar zuwani Na'am.
suke sa mayafin mata na'am su kuma mata su kuma sa huluna na'am eh na'am ka'ida da inda aka samu ta ana sa wa namiji eh ana sa wa mutum a ka'idar a ka'ida ka'idar eh, mata eh larabci to amma ban da lissafi tsakanin uku zuwa tara na'am a nan wajen shi namiji za a sa wa ta wasu kuma ita za a cire mata na'am
a za a yi haka su eh da ma mutum aka cire mata na'am a zan wace wasu tafi a shiƙa da ake ne yake maza maza ke wasu aka sa a za nan wajen maza ke ne na'am a wajen littafin a wajen ƙarfin gado abinda aka tukura da shi ke zama wannan ke taɓa wa ne sai ka rasa gane maza ake nufi ko mata ake nufi mata na'am eh to daga nan wajen ka gane nufin ne maza ake nufi in maza ake nufi menene shi kenan kaga da suke nema maloke suke ne Mm.
to na'am su waɗannan sisi banatin a sisi banatin ko na'am suna neman sultani na'am ko na'am su kuma wannan suna neman ma bakiya mabaciya Mm.
kaga idan matsalar daga uku ce kasa Mm.
su waɗannan biyu ka ba su kasa a cikin tara Mm.
mutum tara ne ka ba su biyu na'am ya matsalar take ne sai da su ta
ta bayan bugi ta ta bugi ta da su kenan
ta bayan
to ma fa kada a cikin tsakanin kawuna ne ake samu domin yanzu idan misali yanzu suka ɗauki waɗannan tafi banatin suna da aka samu an bar tafi banatin da kuma zai iya wato a cikin kawo ko na'am kaga asalin matsalar dama da kuka ne muka ce Mm.
su ɗayaye za ka ba su guda biyu in ka ba su biyu ba za ka dace da su ba na'am to su su tara ne amma ka ba su biyu Mm.
to na'am inda sun sani suke su ba za ka rabu kansu ba Mm.
kuma ai babu wani mutum da wafi a nan wajen na'am to ba za yi a nan wajen eh wannan shi kuma su kuma waɗannan su su shida ne kuma ka ba su guda ɗaya Mm.
shi ma ba zai rabu gare su ba ba kuma nan san da kuma dace da adadin su ba ai na'am to na'am inda bai dace da adadin su ba to sai ka duba tsakanin kawunan tsakanin wannan da wannan sai ka gani Mhm.
menene shi kuma domin tsakanin shida da tara shi kuma menene a nan wajen na'am Hmm?
tawafi tawafiki ne tawafiki da sun shigo Na'am.
domin shirin ta shiga cikin tara za ka rage uku ne Mm.
uku ta shiga cikin shirin zabi ta ce ɗaya a ce uku kawo sun shi tawafiki da sun shi kenan na'am idan aka samu tawafiki da sun shi ana shafe sulsani ne a wani sun shi na'am ko na wannan ko na wannan na'am in ka shafe sulsanin wannan kamar su wannan ka ka shafa hudu kamar biyu kenan Mm.
sai ka ɗauki biyun ka mutu tara na'am
ko Na'am.
ka zama baɗi yiwu kenan goma sha takwas eh ko na'am in ma wannan kamar shidan ka shafa sulsanin wannan kashi biyu da su wannan inda kamar kaga za ka ba uku ne Mm.
ka shafe shida shida sau sha biyu jauhiyin hmm?
jauhiyin ya zama uku sau shida uku sau shida kai abuwa ka zama da yi shi ma goma sha takwas ko Mm.
ala'ayi halin kowane ne ka samu sha takwas kowane Na'am.
ka shafe sulsanin ka kamar fili na'am da sha takwas nan da za ka samu shi kuma shi ne za ka buga ko bai masa alaƙi kuma ya yi na'am sai ka ce uku kuma sau goma sha takwas na'am kaga uku sau takwas ya zama ga dakon kenan ko Mm.
ashirin da hudu sannan uku sau goma ya zama belin talatin talatin ga biyu da ashirin ya zama hamsin ko Mm.
Da hamsin da nawa kenan hudu Eh, shi ne za ka so karama hamsin da waɗannan su suwa ya aika su su uku ne suke neman sultani ko eh, ko tara kai su ci banatin ne su su tara eh suke neman sultani na'am sultanin
hamsin da hudu hamsin da hudu Mm.
sha takwas sai biyu kenan talatin da shida kenan Mm.
ko na'am talatin da shida
su su shi za ka tara ba su su tara haka su su tara kawa hudu hudu kowanne wuri hudu kenan na'am ko na'am
in dama sha takwas ne ga tsanin kasa Mm.
eh tara kowanne zai zama yana da da hudu kenan da ya haka ne kashi hudu hudu sau tara haka ne eh sannan saura nawa a cikin talatin a cikin hamsin da hudu ga ɗauki talatin da shida saura sha takwas Mm.
sha takwas shi ne za ka ba su su shidan nan na'am
ko su shida haka shida kuma kowanne ya zama uku uku kenan na'am shi wannan da za su ma ba su yi ba na'am
to abinda za a raba kenan na'am shi ne yake cewa to ko da rabu ake haru ko da rabu a kar a kawai ne aka samu tawafi Eh, haru a kawai ne aka samu eh نعم نعم نعم تذيب ما حصل وفق تلكاني eh sai ka bugi ma ma a sallar ka abinda ya bakin ya zama ya samu fil kamil a cikin cikakken inda ake tawafi ne ka kana ai da wannan tawafi da kaza din shi zaka buga a cikin cikakken نعم kaga nan idan ka ci tawafi ne da wannan da kaza to wannan ka dauka wannan shine cikakken tarin shine cikakke to nan tawafi da shi ne ya dauki sunan ka bugi wannan نعم in kuma ka dauka tarin ita ce za ka samu sultanin ka bai sulhi to wannan shirin ta zama shi ne kamil kenan نعم sannan sai ka ɗauki wannan sai ka bugi wannan نعم sannan kuma ne نعم kuma ka maza alaƙi نعم ko ba ka ba وفي المسألة eh sannan ka buga a cikin kuma sai masara نعم ce wannan da muka samu kudu ثلث إيه.
ko kun ka buga ga ga nawa sun da hudu ke نعم sun da hudu shi ne a zarar misali inda ya ka amma inda muka raba ne نعم وتداخلهما ka dawo nan su kuma
زوجتين kamar na ga mata aka bar zoji sai ni نعم mata ya guda biyu
وبنت to kaga a tagara ma za a zamu da dawo lige ne idan idan ya zama guda biyu إيه.
idan wata ya zama ne ka sani guda ɗaya da zama shi kawai ta masu lige da wasu ke mata ba ba ya sun ta dawo lige ba ya sun ta masu lige أربعين ba ni kawai da yawa ba ya da dawo ni gaba da amma wannan mai ayi zai ni kaga shi duk gaba daya ala ya dawo nan duk gaba daya akwai sashi نعم نعم kaga ya ta dawo ni ma ta dawo nan gawo نعم na misali
الزوجتين kamar yadda aka mata aka ban mata ya guda biyu وبنت da ya da ya
وأربعة أشقاء kuma su shiga guda hudu نعم kaga zai yi tani su su biyu da suke so
ثمن
yau da kai إيه saurin saboda ya
tana ina wa bintu ko tana gaba eh don haka ne na yaka ta zama tumuni kenan na'am wa bintu daya kusa mai take so
misi nufi daga biyu kuma ka ɗauke na'am cewa wa arba'ata ashqa da arba'a ta ashirin ka ne guda hudu na'am da suke so hawaja mara jiya ne ramadani ko na'am shi ne abin da za ka zo yanzu ka zo ka raba na'am
daga biyu ta yi ta dawo da cikin cikin takwas ne na'am sai ka tafi ta ko na'am
idan ka zo ɗaya ma ya ta dawo da cikin kowane ɗaya da cikin eh raba shi ma ya ta tafi mm.
biyu ma ta yi ta dawo da cikin guda Eh, ilayen ita ma ta tafi ta na'am
ko na'am
ta yi shara hudu kenan eh to hudun ka zo ka buke cikin matsalar nawa zai baka shi ma zai kudu da tada takwas kenan shi ma ya tada shi na hudun zai iya fita wuri a cikin takwas kenan eh ko eh hudu na'am zai iya fita wuri a cikin takwas na'am to kaga haka ya kai shi a cikin da takwas din a cikin matsalar sai ka duba ka gaji to cewa rabon zai kama na'am
ta ba ta fanka kai da wannan ai kowane ma sai ka dace rabon su kuma ne ku dan cewa su suna ne wannan su biyu ne ko na'am
suna da nawa tumuni suna da ɗaya sai idan ka ba su ai ya shige da su ya kada wuri eh sai wa kuma sai bintin sai binta gida genicity nisbi take so na'am a ga nisbin wannan hawa hudu kenan eh hudun ka bata ita ma ya dace da ita mhm.
sai waɗannan su zo eh su hudu eh in ka ba su uku su kuma ta bayi ya ne yi ta bayi eh na'am to amma in ka duba kawunan kuma tsakanin kawo kawun su biyun kawo su daya wata makullon in ka ba su kawo su daya eh su biyun eh kuma ai ba dace da su ba sai ya rasu da su eh shi ne abin da ke nufi shi ne bai dace da su ba ya yi ta dahuli ya yi eh shi da cikin ta ya shi da cikin duba wannan kuma da cikin wata haka ta bayi ne in muna magana tsakanin kawunan ai ta dahuli ma ta dahuli ko ta mutu magana kaga biyu ta yi ta dahuli a cikin mutu ko na'am kaga sara hudu kuma an ka duba ita kuma da an rarraba rabon ita kuma ta da zai a cikin takwas na'am
kaga haka ne za ta isa da guda takwas kenan Mhm.
kowane ne da na'am abin da yake magana نعم نعم تريد الأكثر sai ka bugi a tasaro shi kenan abin da yake to misalolin ne kala kala wancan wata dawo ne ma muke karantawa إيه شنو yau ko kuma kan dawo shi ne abin da yake nufi kan rabu lafiyar yanzu da mun ka dauki wannan biyu cikin ta wannan ai ta shi dawo ne kaga wannan tunda ba rabo bane ba da ba ka ce kai sai a cikin kudin kuma ta shige dole ne ka samu wanda zaka buga da da kai da wannan yanzu ba da ba ka ce kudin nan ta yi ta dawo كيف كده مسألة إيه yawa domin kaji ta shiga kuma ka ba wani rabo kuma da zaka kenan kamar rabon yayi daidai ma kenan أكل amma yanzu ai rashin daidai ne bane kake son ka bugi wata ka bugi dan domin da asalin ai kowa kawai tsayawa kai ka ba shi rabon sa نعم da rabon bai samu bane shi sa kace yanzu bara ka zo ka duba kawunan kuma Eh.
za za ka gyara Na.
za aka samu ta dawo wannan bita daga Na.
cikin wannan yanzu na kace ta kuma za cikin wannan sai dai za su koma ne gida da manje ne إيه نعم dole ne yanzu ka samu wannan hudun shine aksar ka sai ka buge shi هذه مسألة نعم eh saura ka takwas hudu ko takwas din zaka نعم ثلاثين دقيقة eh kaga ka ga da ma 36 kenan ko da da bulu 32 دقيقة 32 ai dali ne da bulu ne 32 إيه ko نعم shi ne abin da za su talatin da biyu nan shi za ka zo karama in kana talatin da biyu su waɗancan na farko su su biyu zai zai ne ba نعم haka kuma ne suke so haka hudu ke so نعم
sai waye kuma wannan binti tana neman nufi أمم.
ko إيه muka bata da nawa muka bata ne goma.
hudu muka bata ko أمم.
hudu kuma yanzu mun yi biyu hudu sau hudu أمم.
kaga ya zama da biyu goma sha goma sha shida kenan نعم ko نعم sannan sai ne sai su su uku uku uku kuma yanzu aka buga su hudu نعم ko نعم ba ya zama جديدين biyu kenan ba goma sha biyu kenan ba إيه shi ne goma sha biyu ba zan ka duba yanzu mata ala in ka hada da wannan sha biyu ba ba sha shida ba hudu a za a shirin kenan a نعم goma sha biyu ba talatin da biyu kenan ba أمم.
shi ne abin da ba karba ba نعم
shi ne wannan wannan abin da shi kenan asalin yanzu yadda masallar za ta zama kenan Na'am.
ta dawo ne نعم نعم نعم
na'am
نعم وتماثل مما sai ta ba su din kawo nan kuma
زوجتين kamar da aka mutu aka bar zai ne ko mu shi ma وشقيقين shi kai ne shi kai ne ne إيه شقيقين to kaga shi ma yanda zai zama menene kace زوجتين gani sai ne su su biyu ne da suke nema ربي gobe biyu daga hudu kenan cewa شقيقين su su biyu ne su su biyu Na suna neman gaskiya.
mai ma ba ce suke nema نعم kaga su su biyu ne waɗannan idan ka ba su guda ɗaya rubi أمم.
kaga ne dace da su ba نعم su kuma waɗannan su ma ba ce ne نعم ya ka ba su su biyu ne kuma ka ba su Mm.
kuma ne dace da su نعم ko na'am tsakanin wannan kan da wannan kan ai ne kamar su ne shine kamar su na'am tunda haka ne sai ka rabu da guda ɗaya ka bar guda ɗaya kawai na'am sai ka ɗauki biyun nan sai ka bugi hudu na'am ya zama baduhun kenan na'am takwas kenan ko Mm.
takwas ɗin nan shi za ka zo ka raba Su waɗannan su biyu ne da nawa ka ba su rubi ɗaya ka ba su eh kace ɗaya sai biyu kuma yanzu na'am ba biyu kenan ba eh a ga biyu a tara ce su biyu ne na'am waɗannan su ma ba ke ne in ka kwashe biyu shara nan Shida.
shara shida Mm.
shida in ka ba su su shida su su biyu Mm.
kowanne uku uku kenan ko na'am shi ma ya dace ne na'am wanda za ka raba kenan na'am يرد أحدهما في المسألة shi ne yake ne يرد أحدهما wanda rabu a a dawa ba sai ka bugi ɗaya su في المسألة a cikin matsala نعم inda sun yi zama iri ɗaya kamar su ne haka sai ka saba ɗaya ka ɗauki ɗaya kawai ɗayan kuma sai ka bugi shi cikin matsala shi ne matsalar da muka samu نعم فتكون من ثمانية zai zama gagar da takwas kenan shi ne a wannan
نعم
sai mai shiga wani وإن وافق na
وإن وافق
wafaka مم،
ne gaba kuma ne gaba kuma
جعلت الوفقين wannan ne wajen tashi السلين eh نعم
wannan ne wajen نعم eh wanda yake magana tun da ya yi magana mun kunta bayan kuma ne da wajen kunta وافق.
bayan idan an samu tawafi to da aka ne kawai tsakiyar Allah sai ka samu wadansu guda biyu da Allah shi ne da za mu tashi da نعم نعم eh الحمد لله